من الشيطان اللعين الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يبلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadda Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwar wannan yammaci na laraba wanda ya zo daidai daga uku ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na 1440 daidai ga shi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa duk da cewa yau an samu iska mun ƙari ya kai na a ashirin ko an ce ma layi turaku kulluhu layi turaku dullu duk abin da ba za ka same shi duba to kar ka bar shi du kaɗan ya huta na tijo a kan ka bar shi ya tafi kaɗan karɓa to saboda watan wata ne mai albarka muna roƙon Allah ta baraka wata Ala ya albarkace mu ya sanya mu cikin waɗanda yake yantawa ga barin wuta a wannan wata ya kuma sanya muna wannan karatu don neman yardarsa don ba manta ba muna karatu cikin suratun namli a jiya mun ajiye karatu daidai kan ayata hamsin da tara yau matashiyarmu ita ce aya 69 eh, ko afuwa da aka mu ita ce aya ta 70 daidai Allah madaukaki ya zata da mu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهزن عليهم ولا تكن في ديك مما ينكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون أكي أكي وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين الله كشري الدم الله ملوك يتي ولا تهزن عليهم wato Allah yana magana da annabinsa Sulaiman alaihi salam da sauran masu koyi da aƙida ta annabawa in kana faɗan gaskiya ba dune ba su yarda ba don haka kar rashin yardar masu ƙaryatawa ya sa ranka ya ɓaci shine Allah madaukaki yace, wala ta zan alaihim karkai bakin ciki ala adami imani bisa rashin su rashin gaskata ka da suka yi wala takun fi dhaikin mimma yamkurun kar ka shiga cikin kunci dangane da irin makirce makircen da suke shirya maka ai la tatamma bi makrihim alayka kar ka himmatu da makircin da suke akanka na siga da'awar da kake ta lalace kira da kake akan tauhidi baya tasiri karka damu da wannan fa inna nasiruka alaihim lalle tabbas hakike Allah zai taimaki masu kira zuwa gare shi a akan waɗanda suke saɓanin haka wa yaquluna mata hadha wa'adu? cewa suke wannan wa'adi da ake cewa in ba mu bautata wa Allah ba za mu mutu duniya za ta kare za a je a samu a wuta cewa suke to yaushe wannan wa'adin na azabar mu zai kasance in kuntum sadiqin in kun zan masu gaskiya wajen labarin da kuke bayarwa akan wannan yini sai Allah ya ce wa annabinsa ga amsa faɗa musu ƙul asa an ya kuna radifa ya ce ƙul ka gaya musu asa ita kanta min asma'il af'alil muqaraba ya kusata wannan wa'adin ya zama a kusa shine radifa radifa lakum mana yana biyo bayan wannan magana da kuke yi babu ladhi tasta'jilun sashin azaban nan da kuke gaggawa wai ta to to yi kusa fa hasala li quraish alqatala bi badar quraishawa da suka faɗi irin wannan magana sai abun ya tabbata gare su aka ainihin haɗa yaki a badar duk sai aka kashe su wa gairihi min al da ma wani badar daga kunda da yaƙe-yaƙe ya auku tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kafirin wa baƙil azabi ya tihim ba'dal maut sauran azaba kuma za ta zake musu bayan sun mutu sun bar wannan duniyar Allah ka raba mu da azaba wa inna rabbaka lazu fadlin 'alan nasi lalle ubangijinka mabucin falala ne ga mutane ومنه تأخير العذاب عن الكفار yana daga cikin azabar ubangiji subhanahu wataala wato yana daga cikin falalar ubangiji da yake wa mutane shine jinkirin azaba da yake wa kafirai Allah yana wa kafirai jinkirin azaba wa idirarin rizqi alaihim kuma suna kafircin ya kawo arziki yana basu ga su arna ne makiya addinin Allah arziki a hannunsu mulkin duniya a hannunsu duk Allah ya musu wannan talala ne mai kamar sake walakin na aktharahum la yashkurun sai dai mafiya yawansu ba sa gode wa ni'imar ubangiji fal kufaru la yashkurun Allah ala ta'khiril azab kaga kafirai ba sa gode wa Allah bisa jinkirin azaba da yake musu li inkarihim wuqu'a saboda suna inkarin ma ai azabar ba ta ba za ta faru ba balle ta auku a kansu wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum lalle ubangijinka ya muhammad ya san abin da zuciyarsu take boyewa wa ma yu'linuna bi alsinatihim ya san kuma zancen da suke faɗa na baka a harce daban a zuci daban to duk Allah ya san haka kai in aka zo maka da harce ka yadda da harcen sai in wani abu ya zo ya ware Allah ka shiryar da mu ma min ghaibatin fi sama'i wal ard babu wani abu wanda yake na gaibu wanda zai faku a cikin sama ko ƙasa illa fi kitabin mubin face yana nan rubuce cikin littafin Allah bayyana ne. wa huwa lawhul mahfuz shine lawhul mahfuz au maknunu ilmahu ta'ala ko abin da ya tattari ilimin Allah maɗaukaki wa minhu ta'adhibil kuffar daga ciki akwai azaba ga kafirai akwai lamba ta ɗaya ce qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a kafirai suka ce alqiyama babu ita ba za ta zo ba in an mutu kawai shikenan sai Allah ya ce wa annabi kul bala madalla ka gaya musu wa rabbi latatiyannakum lalle ina rantsuwa da ubangiji na ranar alkiyama za ta zo muku alimul gaibi ubangiji na shine masanin gaibi la yazubu anhu mithqala dharratin fis samawati wala fil ardh gurgudun ƙwayar komayya baya fakuwa ga barin ubangiji cikin sammai ko ƙasa ba abin da zai iya koyewa Allah yasa annabi yake addu'a Allahumma la malja la manja wa la minka illa ilayka ya Allah ni na san ba matsera babu malaba da za a labe ga barinka ba matsera da za a tsere ba a sadu da kai ba illa ilayka sai dai a je gaban ka kawai ko akwai mai tserewa Allah tutun da manzon Allah ya faɗa ka lalle haka yake ka ƙarashi abin da zaka yi da makircinka da kinibibinka da kutubalbal ɗinka za mutu ka je gaban Allah daga nan kuma za san me za ka gaya masa wala askaru min zalika wala akbar illa fi kitabin mubin babu abin da yafi wannan girma ko ya zama mafi karanci face yana cikin littafin Allah bayyananne wannan aya tana cikin suratul saba'i aya ta uku aya ta gaba da take tabbatar da wannan qauluhu ta'ala Allah madaukake yace wa ma takunu fi sha'ani ya muhammad ba za ka kasance ba cikin wani sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani ko wani lokaci da kake tilawar alqur'ani wala ta maluna min amalin ko wani lokaci da kake aikata wani aiki illa kunna alaikum shuhuda Allah ya ce face muna kallon ku iktufiduna fihi yayin da kuke kutsawa cikin abin da kuke kutsawa wama yazubu an rabbika min mithqala dharratin fil ardi wala fis sama gurgudun kwayar komayya baya fakuwa ga barin ilimin ubangijinka cikin sammai ko kasa wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin ko abin da bai kai haka ba ko da yafi wannan girma face yana cikin littafin Allah wanda yake bayyananne kenan ba a boye wa Allah na'am إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين نعم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنه على الحق المبين innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin wama anta wama anta bihadil ummi an dalalatihim إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله ya ce "Inna هذا القرآن lalle wannan littafi na alkur'ani ya qussu ala bani isra'ila aksaran alladhi hum fihi yakhtalifun Ƙur'ani yana baiwa banu isra'il suwaye banu isra'il auladi yaqub alaihi salam ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam sune banu isra'ila to wannan alkur'ani yana ba su labarin mafi yawan abin da suke safani a kansa ai almawjuduna fi zamani nabiyina sallallahu alaihi wasallam banu isra'il yahudawa da kiristawa da ke zaune a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qur'ani sai ya zama raba gardama gare su abinda suka karanta cikin attaura da injila to qur'ani sai ya fayyace musu shi kamar yadda yazo a wannan aya kama qala Allah ta'ala wa ma kana hadha al-qur'anu an yuftara min dunillah wannan alkur'ani ba bai kasance wani littafi ne da aka kirkire shi ba ba da sanin Allah ba walakin tasdiqan allazi bayna yadayhi sai dai qur'ani yana gaskata littattafan da suka wuce gabaninsa ma'ana littattafan da suka zo Allah ya saukar da su gabanin zuwan alkur'ani to alkur'ani yana tabbatar da su kamar wannan irin su at-taura su injila su zabur su suhubi ibrahima wa musa duka wayannan alqur'ani yana tabbatar da su wa tafsil alkitabi la raiba fihi min rabbil alamin sannan wannan qur'ani yana tafsili yana bayani daki daki cewa littafin ba kokonto cikinsa lalle daga ubangijin talikai yake a suratu yunus alaihi salam aya ta 37 وقال تعالى سي الله يتي ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل حقيقه من wa ومتاني كون irin misali a cikin wannan alqurani fa aba aktharu nasi illa kufura mafiya yawan mutane duk misalan da alqurani ya buga sai suka ki karba abinda suke shine kafirci Allah ya raba mu da shi na'am lau aka bihi wa aslamu inda za su yi riko da bayanin alkur'ani da yake musu akan sabanin da suke yi to da sun samu raba kaddama wa idza kana yazidul ulama ilman hatta yartafi khilafahu idan ya yazan alkur'ani yana ƙara wa masana sani har ya ɗauke musu sabani fal juhalu min al-arabi min babi aula jahilai daga cikin larabawa su ne suka fi dacewa alkur'anin nan ya ba su labari akan abin da suka yi saɓani a kansa lauta masa ko bihi su ma inda sun yi riko da shi wa hu lalle shi wannan alkur'anin lahudan mina falalati wato ƙur'ani shirya ne ga barin bata da ka riƙe alkur'ani to tiryan tiryan sak kenan hanya har aljanna qur'ani dan zai raba ka da kowa da komi wanda zai halakar da kai zai kai ka hanyar aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada na bar muku abinda in kun yi ruko da shi baya na ba za ku bata ba har abada shine kitab Allah annabi yace littafin Allah alqur'ani don haka kun ga wannan magana ta annabi tana gaskata wannan aya ta alkur'ani shi alkur'ani shiryarwa yake yi wa rahmatu kuma rahama ne lil mu'minina ga mu'minai da in su rike shi sun yi ainihin wato ban kwana da azaba inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmi lalle ubangijinka ya muhammadu zai yi hukunci a tsakaninsu da irin hukuncinsa ai bainal mu'minina wal kuffari yawmal qiyamah Allah zai hukunci tsakanin mu'minai da kafirai ranar alkiyama ai ajala wa huwa al-aziz Allah shi an mabuwayi shine al-galibu mai rinjaye al-alim Allah shi an masani bima yahkumu fihi dangane da abin da yake hukunci a kansa fala yumkinu ahadan mukhalafatuhu ba wani wanda ya sai saba wa hukuncin Allah kama khalafal kufaru fi dunya anbiya'ahum kamar yadda kafirai a nan duniya suka saba wa annabawansu don haka sai Allah ya ce fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ya manzon Allah I think bihi ka amintu da shi innaka ala alhaqqil mubin lalle kana kan gaskiya a bayyane ai addinil bayyin addini bayyananne fal'aqibatu laka lakabin nasari alal kuffar daga ƙarshe zaka samu nasara akan kafirai duk wanda ya rike gaskiya zai yi rinjayi makaryaci bahaushe ce ƙarya fure take ko bata bishiya ce in ka ga abin sha'awa amma kuma ba yaya sunanta ƙarya shine bahaushe ya ɗauko wancan bishiyar mai suna ƙarya saboda tana fure ba ta yaya don haka Allah ya ce wa Manzansa sallallahu alaihi wasallama ya yi haƙuri yana kan addini na gari daga in kana bin sunar annabi to fa sai ka yi haƙuri in ba ka yi haƙuri ba ba za ka iya bin sunar annabi ba ko kana da'awar sunan kuma wani gun sai a ganka ka yi kwana ka lalace in ba za ka bi doron nassi na alƙur'ani da aka yi kilafa ka koma ga littafin Allah da sunnan manzon Allah ba to lalle mutum zai koma da baya thumma daraba ta'ala amsalan lahum bil mauta sannan sai Allah madaukaki ya buga musu misalai da waɗanda haka da waɗanda suke matattu haythu la hissa wala aqala saboda shi matacce ba zai ba ya jin motsi kuma baya gane komai wa bil'ama ya buga misali da kurumta da makanta faƙala ya ce mai innaka la tusmi'ul mauta Allah ya ce wa da kai ba za ka iya jiyar da matattu ba mutum ya mutu ka zo kana mar magana zai ji ba zai ji ba wala tusmi'u summa du'a ba ka iya jiyar da kurma kiran da kake masa ba zai ji ba idza wallaw mudbirina in sun bada baya sun juya ai muridina anil iman duk wanda yake imani ko kai wazi ba zai ji wa'azin ba kaga shi kurma ne ke wama anta bihadil umi an dalalatihi kuma kai baka zan mai shiryar da wato makaho ba gabarin batarsa in tusmi'u ba kowa kake jiyarwa ba isma' ifhami wa qabulin jiyarwa ta fahimta da kuma karba illa man yu'minu bi ayatina sai wanda ya bada gaskiya da ayoyinmu na alqur'ani fa hum muslimun alhali suna musulmai mukhlisuna bi tauhidillah masu ikhlasi suna kadaita Allah aw munqaduna li amrihi masu jawuwa ga umarnin ubangiji wa muntahuna an nahyihi ta'ala masu hanuwa daga hane-hanen Allah madaukaki Allah ka sanya mu ciki ثم أشار تعالى إلى علامات الساعة التي ينكرونها sannan sai Allah madaukaki anan yayi ishara wato yayi nuni zuwa ga alamomi na alkiyama wacce suna inkarin irin wayannan alamomi wallati ya kawo fiha al'azab wadda cikin wannan rana ta alkiyama ne azaba za ta auku ga duk wanda bai yi gaskiya ba allazi yasta'jiluna bihi azabar da suke neman ta zo da gaugawa wa ushira ilaihi bi qawli ta'ala ya nuni gare shi da fadin Allah malaukaki da yace qul asa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi tastajilun mun karanta ayar ko na'am وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ shabbatan. وتكلمهم أن الناس أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم ناشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تهيطوا بها علما ولم تهيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعلم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون نعم الله ملكك يتي وإذا وقع القول عليهم إذا أينهم عذابا ta auku a kansu shine alkaulu anan alkaulu al'azabu domin ita ce abin da suke magana a kai yaushe azaba za ta zo to idan azabar ta auku a kansu ai haƙƙal azabu an yanzila alaihin idan azaba ta cancanta ta sauka a kansu fi jumlatul kuffar cikin jumlan kafirai akhrajna lahum dabbatan min al-ardi Allah ce za mu fitar musu da wata dabba daga ƙasa tukallimuhum dabbar za ta yi magana da su ai tukallimul mawjuduna fi khuruji hina khurujiha za ta yi magana da waɗanda suke same a yayin da ta fito ka dubi lamba ta daya warada fil hadisi akhrajahu muslim ya gangaro cikin hadisi da imamu muslim ya fitar hadisi na 417 min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu hadisin hadisin imamu abu huraira ne Allah maɗaukaki ya ƙara ja gare shi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce talatatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira abubuwa guda uku idan suka fito to duk ran da ta yi imani bayan fitan abu ukun nan to imanin ba zai amfanar da su ba inda gabanin waɗannan uku ba su yi imani ba ba su ainihin aikata aiki na gari ba wai na babai ne abu na farko shi ne shamsi shamsu min magaribiya ran ka ga rana ta hudo ta yadda take faduwa ina take hudowa ina take faduwa to akwai ranar da in ta tafi yamma ta can kuma za ta dawo gaba ko ka tuba ba tuba ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ranar da za a yi haka an kuma kusa saboda tsiyataku sun yawa ne. wadajjal haka in dujal ya zo jiran da ba ta imani ba gabanin zuwan dujal ko ba ta wani aiki ba in ta tuba bayan zuwa dujal to ba zai amfani ba imaninta wadabatul ard shine mahallin shahid namu ita ce na kata salihu wato wannan taguwa ta annabi salihu alaihi salam ita ma radda wannan taguwa ta fito ko mutum ya tuba ba tuba wayannan sune ababai guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayani a kansu to wannan dabbar in ta fito na kasa salihu za ta yi magana da mutane bil arabiya kuma da harshen larabci Ta kulu lahun min ta haƙi an anha za ta faɗa daga cikin abin da za ta faɗa tana hikaya ne wato abin da Allah madaukaki ya ce annan nasa lalle mutane bifatti inna وقرأ بكسرها كو إن كو أن وقدر على قراءة الفتح با بعد تكلمهم بأن الله بأن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون za ta ce kasancewa ta aya mutane ba su sakankance ba ba su yarda da hakan ba ba su da yaƙini ai la yu'minuna bil qur'ani ba su ba da gaskiya ba da alkur'ani wanda ya ba da labarin na ƙata salihu almustamilu alalbazi wal hisabi wal iqab wanda alkur'ani nan ya tattaro labari na tayar da mutane bayan sun mutu da yi musu hisabi da yi wanda ya cancanci ukuba ukuba wa bi khurujiha yanqadi al-amru bil ma'ruf idan na ƙata salihu ta mutu to ko an yi ba an daina wa'azi daga lokacin wannan hayi anil munkar hani daga munkari shi ma ya kare wa'azi ba ana cewa ka je ka saurari wa'azi ba to in wannan lokacin ya zo ba ma da yin wa'azi wala yu'minu kafirun kafiri ba zai ba da gaskiya ba kama auha ila nuhi kamar yadda Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi nuhu annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana cewa ba wanda zai imani daga mutanen annabi nuhu sai wanda ya riga dama ya imani wannan aya ce a suratu hudin alaihi salam ta 36 na'am wa yawma nahshuruhum wa nahshuru min kulli ummatin fawja Allah ya ce wa annabi ka ambata musu ranar da za mu tayar da jama'a a cikin kowace al'umma mimman kaddibu bi ayatina cikin kowace al'umma za a tayar da masu karyata ayoyin Allah wa hum ru'asa'uhum al-muttaba'un yawancin masu karyatawa ne shugabanni miyagun masu mulki sarakuna ne gwamnoni ne shugabannin kasashe ne shugabannin kananan hukumomi ne shugabannin sashi ne manyan ma'aikata ne su ne ru'asa duk wani ra'is shugaba wanda bai bi tsarin Allah ba bai bi tafarkin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama su ne a ruasa al-muttaba'un wanda ake wa biyayya haka yin a cikin malamai ne ya zama miyagun malamai ne wanda burinsu da iliminsu shine ya za a yi a sansu su samu girma su samu dukiya to Allah zai tayar da su in ya tayar da su za mu ji irin hukuncin da za a yi musu in masu dukiya ne dukiyarsu ba ta aikin Allah babu zakka babu sadaka wala sadaka wala salla babu taimakon yan uwa babu taimakon makwabta duk Allah zai tayar da su fahim yuza'una ay yujma'una bi raddi akhirihim ila awwalihim za a tara su na ƙarshe a dawo da shi farko sun mai sakuna sannan a kora su zuwa wuta hatta iza ja'u har sai in sun zo makanar hisabi wurin da za a yi hisabi sai Allah madaukaki ya ce a kazzabtun bi ayati wa lam tuhidu biha ilma kun karyata na, alhali ba ku ainihin kewaye ta da ilimi ba am ko kuwa a fihi idgamul mimi am ima al-isfamiya amma za kun cuta malo ko mi kuka zan kuna aikatawa mimma umartum bihi wanda aka umarce ku da shi shine Allah madaukaki yace wa qal qawlu alaihim wannan azabar ta cancanta a kansu bima zalamu saboda shirkar da suka yi da zalincin da suka yi fahim layan ɗiƙuna ba sa magana ba sa furici illa hujjata lahu don ba su da ta cewa ba su da hujja don ma'akada ta'ala wuku alhashari sannan sai allah maɗaukaki ya ƙarfafa maganar tayar da mutane fa bayan mutuwa kamar yadda ya zo a wata aya Allah madaukaki ya ce wa huwa allazi ansha'a lakum sam'a wal absara wal af'ida Allah shine wanda ya halitta muku ji da gani ya kuma halitta muku zukata qalilan ma tashkurun amma kadan ne daga cikin ku kuke godewa Allah wa huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tusharun Allah shine wanda ya halitta ku a ban ƙasa kuma gare shi za a tayar da ku wa huwa allazi yuhyi wa yumitu Allah shine wanda yake rayarwa shine wanda yake kashewa wala ikhtilaful layli wan nahar idan kaga sabanin dare da rana to Allah ne ya kawo shi wani lokacin kaga daga faduwar rana zuwa huduwar alfijir yafi daga huduwar alfijir zuwa faduwar rana tsawo wani bin kuma daga hudowar alfijir zuwa faduwar rana ya fi daga faduwar rana zuwa hudowar alfijir tsawo kaga wannan saɓani ne sannan tafiyan dare da zuwan yini wannan ma saɓani ne duk Allah ne yake kawo haka ba wani wanda yake da shi yasa Allah ce wala huktilaful laili wan nahar afala taqilun yalla ba za ku yi hankali ba ne ku gane bal kalu mithla ma qala al-awwalun Allah ya ce ba haka ba su ma dai sun faɗi magana ce irin ta wayanda suke na farko a wannan tafarki na kafirci mi suke faɗi qalu aiza mitna wa kunna turaban wa idama cewa suke yanzu idan mun mutu mun kasance turbaya mun zan kasusuwa a inna lamab'uthun yanzu mu za a tayar da mu sai suka ce laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha min qabl lalle mu da iyayenmu an mana wannan alƙawarin gabanin wannan in hadha illa asadirul awwalin wannan ba komai bane face ainihin wato tatsuniyoyin mutanen farko sai Allah ce kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun to kace da su kasa wato duniya da waɗanda ke cikin duniyar halittar waye mallakar waye bayan waye sai yaquluna lillah da sanin za su ce na Allah ne kul afala tadhakkaru kace ba za ku ainihin wa'astu ba ba ku yin tunani da ka kunga wannan hashar tayarwa ta Allah ce ma kafiri na bi su'ali mamlu'i tawbihi tare da kwankwasar zukatan kafirai da tambaya wadda take cike da zargi faƙala a walam yaro an na ja'alnan lailal ya fi shin ba su gani ba ne mu muka halitta musu dare muka sanya shi don su samu nutsuwa cikinsa ba gairihim kamar wasansu wannahara busira mun sanya musu yini shi kuma lokaci ne da kowa yake ganin kowa bi ma'ana yubsiru fihi liyatasarrafu fihi da rana kowa yana ganin ɗan uwansa don a yi mu'amala a yi tasarrufi mai zuwa kasuwa ya tafi kasuwa mai zuwa ofis ya je ofis mai yin wani abu ya je ya yi abin da zai inna fi zalika la'ayatin lalle cikin wannan akwai ayoyi dilalatun ala qudratihi ta'ala wayanda ke nuni bisa ikon Allah madaukaki li qaumi yu'minuna ga mutane wayanda suke bada gaskiya bi dhikri an kefance su mu'minan nan da ambato linkifa'ihim biha fil imani saboda su suke amfani da wannan magana wajen yin imani bi kafiri kafirina sabanin kafirai الذين لا يعلمون لا يعملون عقولهم ليشاهدوا في الآفاق wanda ba su amfani da hankalin da Allah ya musu don su ga halittar Allah a cikin saseku tafadulun zulmatin laili su ga yadda duhun dare yake canjawa almuhaqiyatu lil wanda yake yayi kama da mutuwa bi inna nahari sai Allah ya musalta shi da haske na rana al-mubahi lil hayati haske kuwa yayi kama da rayuwa wa yu'ayanuna fi anfusihim an naumi kuma suna gani da kansu yadda barki yake musanyawa allazi huwa akul maut wanda shi barcin nan dan uwan mutuwa ne warada fil hadisi sahih ya zo cikin hadisi ingantacce allazi akhrajahu ad-dabarani fil awsadi hadisin da imamu dabarani ya fitar da shi cikin al-awsad nasa hadisi na 919 an jabir bin abdullahi qala daga jabir dan abdullahi yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fakila ya rasulullah ayanamu ahlul janna aka wa annabi tambaya cewa ya manzon Allah yan aljanna suna barci ne fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce annawmu akhul mauti ai barci dan uwan mutuwa ne wa halul jannati la yanamu yan aljanna babu barci an cire barci ga su yan aljanna Da ka kunga sai Allah maɗaukaki ya bayyana musu haka na'am bitayaquz alladhi huwa mithlu alhayati farkawa ta yi kama da rayuwa wa yarifu anna sa'ata tun la rayba fiha su sani cewa alkiyama mai zuwa ce babu kokonto cikin ta wa anna allaha yab'athu man fil qubur kuma Allah zai tayar da wanda suke cikin kabari wa ba da zalika alamatu sa'a bayan wayannan alamomi na alkiyama zakara ta'ala mabadi'aha sai Allah ya ambaci masomin alkiyaman faƙala ya ce ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتكن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من هم فزعي يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون نعم على ملوكك يتي واذكرك أنبتا موسى يا محمد كتنا تدس يا محمد يوم ينفق في السور ranar da Allah maɗaukaki zai umarci mala'ikansa ya busa cikin ƙaho ai annafkatul ula busa ƙaho na farko ƙila min israfi, an ce daga mala'ikan Allah israfilu walam ya si hazalika anan nan ce hakan bai inganta ba fafazi'a man fi waji wa man fi al'ar duk wanda yake cikin sama da wanda yake ƙasa in aka yi wannan busan sai ya firgita ai kafu alkhawfal mufdi ilal almaut za su tsorita tsorita da har sai ta kai mutum mutuwa saboda tsananin tsoro kama fi ayatin ukhra kamar yadda zo a wata aya da Allah ce fasa'ika duk wanda yake sama da ƙasa zai mace ai waye fasa'ika man fi samawati a suratul zumar aya ta 89 wanda yake cikin sama zai ainihin wato so mai koya mace wata abiru fihi bil mabi yadda ake yi da fi'ili mabi a cikin wannan litahaqquqi koyi saboda tabbatar da aukuwar abin babu mai saura illa man sha Allah sai wadda Allah ya so sune zuwa jibrilu wa mika'il wa israfil wa malakul maut wanda za su rage in an wannan busar shine mala'ika jibril shugaban mala'iku ke da israfil da ko mala'ikan mutuwa wani bin abbas an ji daga abdullahi dan abbas kuma shuhada sune shahidai idhum ahya'un inda rabbihim yurzaquna domin shahidai rayayyu ne wajen ubangijinsu yana arzuta su ay fala yamutuna mautan akara ba da istishhadi ba za su yi wata mutuwa ba bayan mutuwar shahada da suka yi wa ammal mala'ikatul arba'a amma waɗannan mala'iku hudu da aka ambata fala na inda na nafqatil ula ba sa mutuwa yayin da aka yi busa kaho na farko kama ya mutu baƙil mala'ika da faɗin da duk sauran mala'iku za su mutu inda ha yayin da aka yi wannan busan. bal yamutuna bainan nafqataini wayannan hudu za su mutu tsakanin busa guda biyu wa yahyauna qawla thaniya su mutu gabanin wato su rayu gabanin ayi busa ta biyu wa kullun tanwinihi iwabun anil mudafi ilayhi aka ce wa kullun tanwinihi to tanwinu iwab wa kullun atawu dafiru ay ilayhi ai wa kulluhum ba'da ihya'ihim yawm al-qiyama dukan su bayan an rayar da su ranar al-qiyama atawhu za su zo wa ubangiji bisigatil fili wa ismul fa'il dakhirina alhali suna kaskantattu marasa ainihin daga kima sagirina wa tabiri fil itiyani bil madi litahaqquqi wuqu'i a wajen ainihin zakkewar sunna da kai tabiri da fi'li madi saboda a tabbatar da aukuwar abu Allah ya ce wataral jibala wannan duk yana daga cikin manyan alamomi na tashin alkiyama za ka ga duwatsu tubusiru ha kana kallon su wakatan nafkati saniya yayin da aka yi busa ta biyu kama fi kauli ala. wa yas'alunaka anil jibal za su tambaye ka ya muhammad yaya Allah zai yi da duwatsu faƙul yansifuha rabbi nasfa ka ce ubangiji na zai nike su nikewa za su zama gari faidaru haƙa'an safsafa zai bar wannan ƙasar kamar yadda aka yi lelaya a nan gudu ba wani gudu ya fi wani tadu in ka sa abin aunawa za ka ga duniya ta zama daidai ba tudu ba gangara la tara iwajen wala amta ba ka ga wani karkata ko wani tudu yauma idin yattabi'una da'iya a ranar in Allah ya sa aka kira kowa zai bi wannan kira ne wannan suratu daha aya ta 105 zuwa aya ta 107 Na, sai Allah ya ce wataral taral jibala zaka ga duwatsu Ta sabu tasabuha jamidatan kai ga zatonka? tana da tauri haka dutse a yake ko hadi'atun wahiyar tamurru marra sahab in an yi wannan busar kaho na biyu sai ka ga ainihin duwatsu suna tafiya kamar gajimari a sama idza zarabat rihu idan iska ta ɗauko shi gajimaran ai tusiru sai ya rahu tana tafiyar da tafiyansa hatta ta kawo alal ardi har sai ya faɗo ƙasa hatta ta kau alal ard sai ya auku a ban ƙasa fatastawi biha mabathufa sai ƙasa ta daidaita da duwatsun da suka fado a kanta yi daidai thumma tasiru kal'ihin sanai zan kaman ainihin wato abin nan ihin shine ainihin gashi wadda aka gurje shi ma. tasiru haba'an manzura sannan ta zama kura a bar daidaitawa kama wanda ta zuba yau ɗin wannan aikin sun Allahi aiki ne na Allah zalika sun'an sana Allahu zalika san'an shine masdari ne sun Allahi allazi atkana kulla shay'in wanda ya kyautata halittar kowane abu wato Allah shi ya kyautata halittar komi innahu kabirun bima taf'alun lalle Allah masani ne dangane da abin da kuke aikatawa sai Allah ce man jaa bil hasanati idan alkiyama ta yi duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki wa hiya kullu ma tahmiduhu wato shine abinda abinda shari'a take yabonsa, wannan shine ake cewa alheri ƙaunar aufilan magana ne ko aiki falahu khairun minha to zai samu sakamako wanda ya fi abin da ya aikata ai thawabu aksara mimma yastahiqu zai samu sakamako fiye da abin da ya cancanta minha na wannan abin da yi Wafi fi ayatin a wata aya Allah ya ce asharu amsalha man jaa bil hasanati falahu asharu amsalha wanda ya zo da kyakkyawan aiki yana da kwatankwacinta sau goma haza fi gairi amalu fi sabilillah wannan banda aikin da aka yi na fi sabilillah fihi ala aqalli saba mi'ati dhi'f duk wanda ya aiki fi sabilillah to za a ninka masa karanci sau 700 Kamata kaddama fi baqara kamar yadda ya gabata a suratul baqara مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم السورة تبيو واتو سورة البقرة وهم أي الجاؤون بها ود سكبوا إنا من فزع يومئذ آمنون فرقتا تولى رانر Allah zai sa musu aminci babu tsoro a gare su wa man jaa bi sayyi'ati wanda yazo da mummunan aiki yayin shirka yayi kisan kai ya ci zali ya aikata aika aika fa kubbat wujuhum fil nari Allah ya ce za a kifa su a cikin wuta bi an wulliyata wa dhukkiratil wujuhu wato za su jibinci wannan sai aka ambaci fusaka annahu mawdu'u sharafi min al-hawas domin a cikin dukkan gabai ba ainihin gabar da ta kai fuska daraja fa gairuha min babu aula in har fuska ta shiga wuta sauran gangar jiki ya fi dacewa ya shiga kaunuhum yuqalu lahum tabkita hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun ba wato ba wani sakamako da aka yi muku sai irin abin da kuka aikata mina shirki wal ma'asi na shirka da sabon ubangiji ai kama tanakkamtum bi wujuhikum kamar yadda aka nitsa fusa kanku a ainihin wato ban kasa haka ne ba waratun biha an ayati rabbikum wai kamar yadda kuka juyar da fuska kuka bijire ga ayoyin ubangijinku haka ba yi bikum bikun yawm haka ba a yi musu a ranar alkiyama wa ta ji taji'u al-iqa'atu al akira daga ƙarshe wasu abubuwa da za su auku na ƙarshe su an tafe wayanda za su ina ga akan wannan za mu taɓaita in allah maɗaukaki ya kai mu gobe sai mu ɗora daidai wato aya ta 91 ko wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu saboda yanayi na iska da aka tashi da shi a daren nan ya sa dole ba a fara karatun ga sai da aka yi wajen tara da minti ashirin dole ya sa kuma lokacin ya ɗan ja don haka za mu karanta tambayoyin da suka sawaka sannan yau na ga akwai takardu da daba waɗanda na masu neman a taimaka musu saboda wasu larurai musamman ta fuskar kiwon lafiya ba su da halin da za su malam mai tambaya ta farko yana cewa malam mace ce take jinin al'ada to kuma shin ya halatta ta ɗauki alkur'ani mai izu 60 mai fassarar hausa ta karanta ko yin hakan yana da laifi ko babu a ba za ta ɗauka ba amma za ta yi tilawa ba ta ɗauka sai lokacin da jini ya yanke ta wanka amma in tana da hadda za ta iya tilawarsa wannan shi ne ɗanar tana cewa malami ne nake ganin wani abu faruruwa yana fita a gabana to malam menene wannan faruruwan kuma ya matsayin azumi na yake a wannan yanayi idan tana da ciki ya zo dab da haihuwa kenan idan kuma wani farin ruwa ne akwai wasu mata da Allah ya halitta musu wani abu da ake cewa ni'ima wannan wanke shi za ta yi ba matsala wani yana cewa malam shin idan alwali wadda ya karba wa mutum aure allah ya masa rasuwa to za a sake wani alwalin ne a maimakonsa ko kuma ya za a yi kace shin akwai zai iya canja wani za iya canja wani alwalin ko kuma ya za to na gane walin da yayi auren wani sai Allah maɗaukaki ya amshe shi wali yana da ainihin na'ibi idan yana da amininsa ko abokinsa to wancan sai ya dubinci aikin da yake na kula da wannan auren Na. wannan tana cewa malam mahaifiyarmu ne Allah ya yi mata rasuwa kuma mu shida ne mu fudu duk mu hudu muna da aure biyu yara ne sai ta bar fili to malam ta yi jinya sosai kuma yayanmu shi ya yi ta hidimar magani sai aka ce tunda ya sha wahala a bashi wannan filin sai aka bashi to malam ya matsayin wannan al'amari eh, in dai sun yi ittifaki dukkan magada suka bashi ya bayo in akwai mai inkari sai biya shi iya kimarsa to iya tambayoyi kenan malam waɗannan masu neman taimako ya za a yi za a karanta musu ne ko su bari sai wata rana to iya tambayoyin da za a karanta kenan sai kuma waɗanda suka rubuto suna so a sanya su a cikin addu'a akwai marasa lafiya akwai masu damuwa akwai wani da ya ce bashi ya masa katutu sannan da kuma wani bayan Allah shi kuma zai je irin internal defense din nan ne a karatun master's degree da yake a jami'ar bayero da ke kano shi ne yake roƙon addu'a a wajen malam da sauran yan uwa a kan sanya shi a cikin addu'a allah ba shi nasara gobe ne zai yi wannan tafiyar to da dama dai waɗanda suka rubuto saboda wasu biyan bukatu na alkhairi kowa allah subhanahu wata'ala ya san damuwar kowa ya san bukatun kowa allah biya wa masu neman biyan bukata bukatunsu masu damuwa kuma allah ya yi musu في صلاة الجعدان صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وابتراكنا بالمغفرة ولا تدافنا ولا معنا شكيا ولا معروما اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين